Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu kai tsaye a yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safina Tusa da Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 21 ga watan Yunin shekarar 2017 a wannan ranar muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan jiya ranar tunawa da 'yan gudun hijira. Shin me ke jawo wannan matsalar ne? fitina ba ta da amfani ba a san inda za ta saya ba sannan kuma kusan cewa ba su san yaki ba ba su ganta ba ba su ga yaki ba saboda haka zaman lafiya ta fi saboda haka in ma akwai bambancin ra'ayi da sauransu akwai tsare-tsaren da aka yi na na demokrasiya da kuma akwai wakilai da za a je a zauna a tattauna ba sai an daga murya sai a yi zage-zage ba ne. To, Dr. Diko kenan akan maganar abin da ke haifar da 'yan gujin hijira da kuma yadda wasu ke wasu 'yan tsakale-tsakale don basu san yadda abin yakan kasance ba. Wani bawan Allah ya tattauna da mu shi ma game da matsalar bakin haure masu kwarara turai. A yau a kicin ɗin namu dan abin sha zamu zamu yi dan lemu ne na na'ana'a da lemun tsami. To ita wannan na'ana'a dai kamar yadda kowa ya sani mutane da yawa suna amfani da ita wajen shan shayi ko maganin mura da sauransu to a yau na'ana'ar tamu idan muka samu za mu wanke ta girkin da za a ji kenan bayan mun tattauna da wancan bawan Allah da zai gaya mm. mana me ake ciki game da 'yan gudun hijira mun mm. samu tuntuɓar na'ura ne to saboda haka eh. amma kafin mu je mm. nan din eh za mu tattauna da Dr. Khalifa Dikwa akan wannan batu sai kuma amsoshin tambayar da muka muku. To sai kuma yanzu mu je ga amsoshin tambayar da kuka ba mu amsar da muka yi muku cewa shin me kuke kallon wannan lamari ne na 'yan gudun hijira? Sakon farko daga Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe da zarar ana hukunta masu ɗaukar doka da hannunsu za a iya ban kwana da ire-iren waɗannan bala'o'in da ke janyo mana tarin 'yan gudun hijira ƙasashenmu. sai hamza zubairu ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gani na sai dai hukuma ta samo hanyar hukunta masu haddasa fitinar su kuma malaman addini su dage wajen wayar da kan mutane kan rashin amfanin tada fitina da kuma sakamakon duk wanda yake tada ta tiku dan yarbawa barbarejo allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce fatara da talauci su ne suke haifar da mutuwar zuciyar matasa daga nan sai su faɗa miyagun ƙungiyoyin da ke tada zaune tsaye don haka mafita kawai shine a samarwa matasa aikin yi sai abu honest ya ce shugabanni su zama zama adalai shine babban tsaron da zai kawo zaman lafiya a kowace al'umma idan akwai tsaro da adalci ba abin da zai sa wani ya bar muhallinsa da sunan gudun hijira Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki daya Dauda Idris dan karai karai ya ce yau da gobe mafita ga wannan al'umma shine malamai su rika wayar da kan jama'a birni da ƙauye sannan hukuma ta rika sanya ido idan an ji wani sabon fatawa wanda zai sa matasa ɗaukan makami tun kafin su yi yawa sai a kama su kafin su jawo masifa da barin muhalli ga al'umma. sai buba mai gora gashuwa ya ce adalcin shugabanni ne kadai zai sa jama'a su daina barin mahallansu yara sun gama makarantu ba aiki an kasa cika wa talakawa alkawari ga bakin ciki idan wani tallafi ya zo daga gwamnati ga son kai wajen more demokradiyya sai baba kana alhaji isa da masak ya ce to yau da gobe mu da yake mun ɗanɗana kudar mu wajen hijira a gaskiya babu abin da ya kai hijira rashin daɗi sabili ga haka muna fatan allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu da ma duniya gaba ɗaya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai maryam aminu kano mai da garko ta ce yau da gobe addu'a ita ce maganin duk wata masifa da ta bullo faɗin duniya saura amsar na ji daga gare ku na gode a tashi lafiya sai mai gas walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika wannan matsala ta inda ya kamata a magance ta shine a rika yi wa yara tarbiyya ta gari ta inda ba za su taso su zamo illa ga al'umma ba a tashi lafiya. Sai Hafizu Balarabe Gusau ya ce babban magana ai magance irin wannan masifar dole sai da haɗin kan gwamnati domin kuwa sau da yawa wata masifar dole barin gidaje shine mafita. Kira na dai ga al'umma shine duk wata kafa ta son kawo zaman lafiya da muka santa mu yi kokari mu kulla ta a cikin al'umma. don ƙarin haɗin kai shine zaman lafiya mai ɗorewa. Sai Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. hakan zai faru ne idan har mahukunta sun gyara al'amarinsu wato ba 'yan gudun hijira ba har waɗanda ke zaune a muhallansu na fama da takaicin rayuwa wanda hakan kan jefa mutane aikata abin da bai dace ba don haka ya kamata shugabanninmu su tausaya wa mutane abubuwa su sassauto allah ka haɗa mu da shugabanni na gari kuma gyara zuciyar marasa son ci gaban talakawa sai nura sani rijau radiologist ya ce salam yau da gobe kamata ya yi shugabanni su samar wa al'umma ayyukan yi wanda za su hana musu barin muhalli su zuwa wani waje inda ma zaka ga har ana musu wulakanci tare da faɗakar da su daga malamai akan illar ta'addanci da kuma alfanun zaman lafiya ta haka ne kawai za a magance wannan matsala ku tashi lafiya tashar talakawan afirka sai sanusi abdulkadir ya ce allah ne kaɗai ke iya magance matsalar sai kuma haƙuri da juna wanda hakan ma na iya taimakawa domin kawo ƙarshen matsalar sai comrade bala usman karasuwa ya ce ya kamata jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya da zaman tare a tsakaninsu sannan shugabanni da jami'an tsaro su sauke nauyin da ke kansu hakan zai taimaka wajen magance tashe-tashen hankula tsakanin al'umma sai mu leƙa mu na twitter at ali bala uwan ya ce yau da gobe idan ana so a magance wannan mai sauki ne kawai a yi adalci cikin ayyuka a kau da ƙabilanci da bangaranci sai adbukola underscore sani ya ce mu sa gaskiya da tsoron allah da kyautata ma juna kawai shi shine mafita. Sai at Adam Jumba Madara ya ce salam yau da gobe sai kowa ya koyi mahimmancin zama da jama'a lami lafiya domin ta haka ne za a magance wannan matsalar da ta addabi kasashenmu. Sai daga karshe Abubakar Salifu ya ce VOA Hausa ni a gani na ya kamata gwamnatocinmu na kasashen Afirka su tashi tsaye domin nema wa matasan kasashen ayyukan yi. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. in ba manta ba a makon da ya gabata mun ce in wannan rana ta yi za mu ci gaba da tattauna akan magana aikin haji to mm. wanda muka faro hira da shi shi shugaban hukumar mun da wannan shi alhaji obama na mun tattauna da shi wancan satin to wannan karan fa gaskiya na buga waya na buga waya ban ga amsa ba mm-hmm. ko ya tafi ina ne ko ita kafi ne shi wa ko ko wa'azi tafi mm-hmm. ban sani ba gaskiya kuma na masa text ban ga sako ba ya ba da ansa saboda haka bari mu mai uzuri in ya waiwaye mu za mu mm-hmm. sake wayewa tare da shi haka eh. Usman wannan ranar da aka yi na ranar 'yan gudun hijira mm. yanzu an ce kimanin mutane miliyan 65 ne mm. uh, rikici ya daidaita su to me suka fantsama eh suka mm. fantsama to eh, Maryam ni eh. kullum ina son in ji Maryam da Usman me bambancin yan gudun hijira da bakin haure kwarai ko akwai bambanci Maryam mene shi su yan gudun hijira wanda su ne rikici ya haddasa musu barin eh, kasa ba kuma eh. maganar su koma ka kamar mm. rikicin Siriya inda miliyan eh. mutane miliyan mm. goma sha ɗaya ba daman komawa to su kuma bakin hawar kan ba ga haure shine duk za su zo su tafi su je su gama tiranin su sai su koma gida mm. suna iya koma gida an ce shekarar ta gabata mutane 'yan Najeriya dubu ɗari shida Mm. suka kama hanya zuwa su kuma eh. kuma in sun yi nasara kin ga su suna da gida saboda haka su su suka amma fa a ce mutane 20 dubu 27 sun mutu to kin ga ko an yi bada barai mm. kenan to mm. sai mu ce Allah ubangiji ya kyauta ya kuma takaita eh, duka al'amari ga dai wani bawan Allah akan wannan batun na kwararan turai Assalamu alaikum ina muku fatan alheri bidiyo ya hausa hakikanin gaskiya sunana Abdulaziz Hassan ɗan Najeriya ɗan jihar Kano Suna unguwanmu ni ɗan ƙaramar hukumar gwale ne ɗan ƙaya amma a halin yanzu ina libya garin misirata na hau facebook ne na ga kun ba da lambar waya kan mutum ya kuɗi ra'ayin shi game da tafiye-tafiye da yawanci galibi samari suke humance matasa hakikanin gaskiya voa hausa lokacin da nake gida ina yawan jin labaran VOA Hausa. Kuna yawan ba da rahoto a kan matasa wanda suke tafe-tafe daga ƙasashen Afirka zuwa Libya. Ina yawan sauraron wani amma magana ta gaskiya yana na biyo hanyar nan na ga yadda al'amuran suke ciki. Amma abin ba zai musu nutsu gaskiya. Hakikanin gaskiya lamarin wallahi ba abinda da za mu ce face kawai Ubangiji Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya mu gida. Mu dai mawalani ne haurawa mu je ko ina iyakacin mun nan mun zo mu nemi abin da muka samu mu kuma mu koma gida amma wallahi matasa suna halaka matasa suna mutuwa matasa ba abin da baya samu al'ummar akan wannan hanyar daga Niger zuwa nan Libya daga Libya masu tsallaka zuwa Italy ga sunan muna ganin su galibi maza da mata da ƙananan yara amma wasu ga da shawara suna haƙura wasu kuma ba su haƙura su burin su kawai tsallaka wannan ruwan wasu kuma sun ma yi yunkurin tsallakawa an kamo su kuma ƙarshe su samu a fito su da girin yare su ƙara yunkurin komawa wasu ta sanadin haka suke rasa rayukansu hakikanin gaskiya akwai aiki ja a gaban gabaninmu. aikin ma ba ɗan ƙarfi ba yanzu haka wannan ƙasar da muke cikin mu ni dai mace zuwa wannan ƙasar ba wannan shine zuwa na farko amma gaskiya magana ta gaskiya domin Allah zama cikin wannan kasar a halin da ake ciki yanzu ba karamin hadari ba ne ba saboda me su kansu kasar ba kwanciyar hankali balantana kuma mu da muke baki kira kawai da za muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samar da matasa aikin yi a samu mutane aikin yi misali kamar ni ina da sana'a ta na iya sana'a ni maɗinki ne kusan ma mahaifina aikin ɗinki yake mahaifina ya yi fice a harkar ɗinki amma sakamakon yau mun cikin kanmu cikin yanayin babu dole da sa na ba iyali na na tsallako na bai wannan kasar ban taɓa zuwa wata kasa na ba iyali na amma dole da kama ni wannan karan na tsallako na ba iyali na yau gashi na sha fiye da shekara ɗaya da wata kusan biyu ina wannan ƙasar me sa na gurin albar iyali na saboda na shiga cikin takura ina bukata kuma na da shi da kawai ne ƴaƴana ko ba komi a wannan zamanin ka ba ƴaƴanka ilimi mai amfani ka ba su tarbiyya wanda za su yi alfahari da kai an kai ragaman da sun na je na buɗe shagon ma ba abin da nake samu kuma ga ina da kayan aiki ina da kayan sana'a amma ba kuɗi na mutane al'umma sun yi cikin shiga cikin kwanci rayuwa duk da cewa ni fa ba ina kushe wai shugabancin jagoranmu ba Buhari wani ba sam aiki ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki ya yi kokari ma da iya ma ya dakile yawan kisan kan da ake ta yi gaskiya ko ta wannan bangaren ma ni na jin jira ne alhamdulillah amma gaskiya mun rasa shugabanni tun farkon al'amari rasa shugabanni sun ta girma kuma ba wai iya mu duk afirka gaba ɗaya mu da shugabanni wallahi wannan ƙasar libya babu ɗan ƙasar da babu shi a afirka kaf afirka ina muku wannan jama'a in ma za a rasa ya irin su angola ko south africa su ne kawai ke tunanin amma wallahi babu ɗan ƙasar da babu akwai ƴan ethiopia akwai ƴan e-, e-, eritrea akwai ƴan kenya kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da idan abubuwan da muke gani da idan na irin yaran da ake tsallakowa da su mata yan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar zo su karuwanci ta sa tara kuɗi tsallaka su da turai Allah ya yawa da su ya dai kawai ce kawalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga tattaunawar da Khalifa Diko da Usman akan wannan batu na kwararar bakin haure da dalilansu. gaskiya ne yawanci ba natural ba ne sama da kai gaba ba da nuna tasa'in da biyar mutum ne ya yi na ɗaya wato fitintunun da ake yi a kasashen namu turai da yanzu take kuka take kururu a kan cewa yanzu matsalar ta shafe ta da sauransu ita ma tana ciki ita umar kaba ita ce ma tushen abin domin in ba a fitar ba a tayar da wata fitina a wasu kasashe kungiyoyin da suke sa mutane su yi eh, cada abubuwan sabbi wanda ba su dace da addini ba ba su dace da al'adun kasan ba sannan kuma akwai lokacin da za ka ga har a kido na cikin addini da sauransu duk waɗannan bayanan sirrin nan gaba da sun fita ma'adinai nasu da arzikin nasu da suke idan suka rusa za su ɗaura wanda zai yi musu soko-soko irin mijin hajjarin nan a daura shi a kan kujera su kuma su tura kamfanukan nasu su diba arzikin kasan saboda haka a cikin ukun nan idan ka hada dama a tunanin nasu duk fitinan nan za su sai a kasashen larabawa ne ko za su a kasashen afirka na mm. kasashen larabawa za ka kara daya a kan cewa duk kasashen da suke kusa da wargiyantu mm. don kasar isra'ila a rauna nasu domin ita ta zona mm. ta mika kafa mm. na afirka kuma dama a zona din da a ɗora abinda muke so za a yi ba za a ba su dama su mika tunda suna da arziki a kasa abin ne mm. idan ka kyale su zauna lafiya suka fitar da abubuwan nasu mu ne turawan ne za mu je bara a wajensu ko kuma mu je alakoro to waɗannan abubuwan ne suka suka zo na suka kirgulo su suka yi sannan mm. kuma yanzu ya koma musu kururuwan da muke a cikin a cikin gudun hijira ya koma kansu wato dara ta ci gida ko mafitan ita ce muddin ba su koma suka warwarar da abin da suka yi a baya aka bar kasashen duniya din lafiya kuma su janya hannayen nasu inda makamin da suke ba kungiyoyi na ta'addanci su yi suna buya a bayan addini da kuma kabilanci da sauransu kowa ya sani sune a bayan suna magana ɗaya abu da za su faɗa kuma a bayan fage wani abu daban ne. Ƙungiyoyi na addini da na ta'addanci irin wannan duka da sauransu me zaka ce? Ka san dama shetan yana zai nema ya yi gaba da mai ilimi ne hmm. amma su zabin da suke yi a zabi yara hmm. ko kuma wanda ilimin nasu bai nisa ba suna da zafin kai a hmm. basu tallafi na karatu a je a saka musu wannan akida ta banza wanda ko kuma ba wani addinin da ya yarda akan a kashe mutane kuma waɗannan yaran nan za su gansu su ja ko za su ja ayan kur'ani gaba ɗaya za ka san cewa ayan da take cikin ma'ida hmm. akan <laughs> jawa wato Allah ba yarda a kashe rai ɗaya ba hmm. ko ma duk duniya ta rushe hmm. kamar kamar an kashe duk duniya a kashe mumini ɗaya rai ɗaya Allah ya hana amma suna da wannan akida tamkar jaraba ke wato shaitan din na ainihi na ainihi in kake bismillahi guduwa zai yi amma shaitan na mutum fa in mm. kake bismillah ma zai zo ba ya sai ƙara samu kama sai ƙara samu zai maka dariya mm. saboda haka akida ke wanda aka sa kuma hada da abubuwan da ba a gani mm. hada da juwa kan mutum da wadanda akwai safe-safen da ake yi kuma idan an juwa kai ta maganin nasara ko kuma safi babu mafita sai abin hali ya yi saboda haka ana duk kokoluwan ta yi abin da duk addini ya hana gaba daya ne mm. ya kasance kai da ilimin ka musulmi za ka sha mamaki mm. ka gane mm. kuma a ce musu wai idan suka yi kisa suka yi barna za su sai aljanna to kakarsu na ta gina aljanna da mm-hmm. a kashe mutane kuma su je su shiga ah? ai bai ba to akida ce ta banza dama ita ce za a daura ta lokacin da ake fama da talauci. Mm. Na ɗaya kamar masifan da take tashi na har talauci ma yawancin ta da ake yi. Mm. Domin inda ake samu misali teku da sauransu irin na tafkunan namu sai a je na irin na lecture misali a je a binne a tayar da dam dam da sauransu ruwa bar su zo kuma ba a yi noma ma a mm. samu mutane zaman kashe wando mm. sai a can kuma idan talauci ya yi katutu ilimi kuwa ba zai je ba mm. malamin makaranta zai yarda ya je ya koyar a wajen don nesa domin babu hanya in ma yana wajen ya yarda za su yi mara kore shi da abinci suke samu ba ba za su share su kore sannan kuma babu biya ah, babu ilimi ga talauci sannan kuma idan aka mika musu abu mm. za su ya duk wanda ya ba su ya mika musu hannu sai sannan kuma a ba su maganin za a yi aiki mai kyau kayan aiki mm. daga farawa sau ɗaya sundum aka shiga mm. kwakwalwan ta lalace. To bayan wannan to bari tunda mun taba me ya inda kowa yake da tashi matsalar a bari mu je ga magana yanzu matsalar da yan gudun hijira din suke ciki kamar yanzu kwanan nan an samu rahotannin da ke nuna cewa an samu matsala da maganar dabino da Saudiya ta aiko domin taimaka yan gudun hijira din wanda shi ma an yi yamma da shi din ba a san ina yi nufa ba tukun ana na ana ta bincike me zaka ce akan wannan baka taimaka ba amma kuma ka zo ka cinye wanda aka ce a taimaka. Ka gani waɗannan abubuwa tabara mm. ko ina aka samu iri wannan masifa ba za a rasa mutanen da za su yi lib a ciki um, um, manafinci ko ina ko a mm. zamanin sahabbai ma akwai mm. waɗannan abubuwa ba yawa gare su ba amma abin da ya dace da hukuma ta yi mm. ai hukuma ba ta yi wannan abin bai fi karfinta ba ne ta dora mutane amintattu babu siyasa a ciki a daura mutane har da jami'an tsaro waɗanda za a ba su wannan aikin nan ya kasance shi abin da ba sa ma bukatan shi shi ya ishe su gidansu lafiya jami'an tsaro ana biyan su daidai sannan kuma a tsananta doka duk wanda aka samu da wannan abun ga abun da zai yi ba inda za a je kotu a dawo ba ne in ma bulala ne za a yi mar baban wani ma an yi mar bulala mm, an yi so ɗaya biyu uku za ka ji mm, labari saboda mm, haka akwai kungiyoyin da yanzu sun je maiduguri bayan an samu a rage karfin wannan masifan nan suka kama hayan duk manyan gidajen maiduguri nan masu tsada sun kame ba na shekara ɗaya biyu ba fa wasu har na shekara biyar kuma kungiyoyi na wasan yawanci ba a san eh, yadda za su yi ayyukansu ba. Mm. Saboda haka mutum yana iya cewa da walakin anya babu wata kullalliya a baya ba a san wannan abun ya kare. Mm. Shi ma abun dubawa ne. Saboda haka ina gani kamar sai an hada da gwamnatin tarayya da mm. kuma na ta jiha sannan kuma amintattun mutane ina ce duk shugabanni na hmm. arewa gaba daya misali eh. kar ba su bar wannan abun ya kasance matsalar arewa masa gabas kawai hmm. ina so ya kasance matsalar su ce domin idan ba a kwantar da wannan ya kare gaba daya zai iya taso ta wani fanni duk inda aka yi yaki aka yi ta ta'asa ta a baya hmm. za a rusa al'adan wajen ah, kwayayyaki za su shiga a wajen karuwanci zai yawaita duk fasadi mm. da dama ainihin fitinan da ake yi ta bayan fage ta turawa suna yi mm. idan suna bi ainihin guraren da suke da al'ada ta kari suna rike da addini da al'adunsu da sauransu idan aka yi wannan abin ya faru daga baya sai mm. wannan abin ya fi baya kar ya sake samu alama matarikin ta na da idan za a yi la'akari da sauran kasashe wanda suke da tarihi sham da sauransu aka a kasa a tarihi kaga akwai masar yanzu take mm. da sham irin uh, syria da iran da sauransu mm. duka yake yake ne mm. yanzu gaba da idan ka je afghanistan da sauransu za ka sha mamaki da abubuwa na da kayan tarihi na lokaci bawa da sauransu gaba da yanzu abun ya zama tarihi to irinsa ne abin da zai biyo baya yana iya kasance ba alamar addini ba ne aka ne gaba da ga kwaya da rashin ta'a da hmm. kuma tashin hankali ga yawan makamai wanda abin da bai kai ya hmm. za a je wani abin ya ga kaza an yi mai kamar da irin faru a hmm. kasashen turai da sauransu to waɗannan abubuwa in ba a yi hankali ba ko an dakatar da na mm, ah, boko haram ma akwai yana iya da zai iya biyo baya ba nan da nan zai kare ba saboda haka sai an tashi sosai me za ka ce a matsayin akwai kowane kabila a Najeriya matashi wanda kila ka koyar da ɗaya daga cikin wannan kabilar. Me za ka ce musu gaba ɗaya kalma ɗaya ko biyu don ganin cewa ba su haifar da 'yan gudun hijira ba ƙari wanda muke da su sun ishe mu haka ma. ina ce musu fitina ba ta da amfani ba a san inda za ta saya ba sannan kuma ku cewa ba su san yaki ba ba su ganta ba ba su ga yaki ba saboda haka zaman lafiya ta fi saboda haka in ma akwai bambancin ra'ayi da sauransu akwai tsare-tsaren da aka yi na mm. na da kuma akwai wakilai da za a je a zauna a tattauna ba sai an daga murya sai a yi zage-zage ba ne. Mm. Kananan masanganu da zage-zage su suke jawo fitina. Mm. Fitina ta tashi kuma shetan ya dan koli ya ki riba mm. dama abun da ake bukatan kenan. Idan Najeriya ta wargaje wato kasar Afirka ta yamma gaba da wannan abun zai shafe ta. An samu Bukatan shetan na mutum. Ta biya. Ta biya. Akalla ne za a ce ga da abin da za a je a samu a yi sace-sace a arzikin nasu mm. saboda haka ina gani kowa ya tawa tawa a samarin unguwansu saboda haka ina gani a laifinmu ne idan muka kyale yaranmu mm. suna kullum suka suna kullum suka musamman ma laifin manyan siyasa gannonin nasu da wakilin nasu duk abubuwan da misali ake tuhuma kaza kaza da suka faɗa. Mm. Su bincike su tambayi gumnonin nasu anya kudaden nan ina suka sulala. Mm. Ina dalilin da za a soke sai daga shugaban kasa ko kuma a ce arewa ko a ce kuma mm. kasar yarbawa ko kuma kasar ibo da sauransu. Hai akwai wanda ya dace su fuskance su suke daga abubuwan da muka gani kamar ba a yi mana adalci ba. Shin kun yi zabe sannan ba a baku matsayi ba ko kuma kun yi zabe an hana ku. Ai ba a yi abin da bature yana cewa ai ba za ka ci ka kuma sannan kuma ka sake waiwayar eh, ka ce kuma wai da saura bayan ka cinye mun gode sosai farfesa dika a sha ruwa lafiya amin kuma ku sha lafiya to muna godiya eh. to yanzu kuma ga kwalamar ramadan wayo Allah tuwo Assalamu alaikum wa rahmatullah, ‘yan uwa. Sadiya Abdalla ke magana daga nan Katsina. A yau a kicin ɗin namu ɗan abin sha za mu yi. Za mu yi ɗan lemu ne na naa da lemun tsami. To ita wannan na'ana'a dai kamar yadda kowa ya sani mutane da yawa suna amfani da ita wajen shan shayi ko maganin mura da sauransu. To a yau na'ana'a tamu idan muka samu za mu wanke ta. In aka wanke na'ana'an nan sosai aka cire saboda ƙasa da ke tattare jikinta haka sannan sai uwar gida ta zo ta tsitsige wannan naa in ta tsitsige ta sai ta raba ta biyu ta samu naa mai yawa saboda kusan wannan lemun gaba ɗaya shi kan na'ana'a ne idan ta tsige wannan naa ta wanke ta tsige ta raba biyu rabin za ta aje shi gefe ɗaya rabi kuma sai ta samu ruwan zafi idan ta tafasa ruwan zafi ya tafasa yana tafasa sai ta zuba ruwan zafin a cikin wannan na'a-na'a da ta raba biyu rabin sai ta sa mata wannan ruwan zafin amma kada ta sanya ruwan zafin yi yawa sosai a cikin shi sai ta sa sai ta rufe ta ajiye ko ta bashi kuɗi har ya sha iska idan ya sha iska sannan sai ta ɗauko wannan na'ana'a a wadda ta rage rabin nan sai ta haɗa tare da wannan na'ana'a ta sanya a cikin injin ɗin markaɗanta ta markaɗe idan ta markaɗe sannan sai ta tace a wata roba ko a ɗan bokiti ko a jog ma ko ma a ina ne in ta tace wannan na'a'na'a a nan ciki sannan tana iya sanya sukari ba da yawa ba daidai ɗanɗananta sannan sai ta kawo lemun tsami ta matsa a ciki lemun tsami tana iya samun wani guda ɗaya ko guda biyu ta aje shi daban ta matsa wani daga ciki ya danganta ga yadda ke son tsamin sannan shi wannan lemun tsami da ta aje daban za ta yanka shi gida hudu sannan sai ta jefa a ciki shi ba matsa shi za ta yi ba yanda yake haka za ta jefa shi a ciki sai ta kawo abin nan ɗinta um, ta kawo jinjata wato abin nan sai ta yanka fere wannan abin nan tata citta tata jinjan nan tata in ta fere ta ɗanya ake so in ta fere sannan sai ta yanyanka ta sai ta jefa cikin wannan haɗi da ta yi na wannan na'a na'a tare da wannan lemun tsami ta yanyanka ta jefa sannan sai ta kawo ganyen lemun tsami don ganyen ta samu a tsinko mata shi in kuma tana da shi icen shi a gidanta duk ɗaya in ba ta da shi samu a tsinko mata ko yan guda uku ne ko hudu ta zo ta wanke su tas shi ma ta jefa a cikin wannan roba da ta zuba wannan na'ana'a a ciki sai uwar gida ta ɗauki abinta ta maida a cikin gidan kankara cikin firij ta ajiye har ya ɗau sanyi idan an tashi buɗe baki sai uwar gida ta ɗauko wannan ƙanshin nan zai rika bugun hancin ta ma kamin ta sha sannan kuma mai mura ko abin nan zai dan gyara makogaro kamin komai tun daga na'ana a ciki da ƙanshi ga wannan jinjan nan da aka sa da wannan lemun tsamin da aka jefa shi tare da bawon shi a ciki duk yana ba da ƙanshin abu sosai yana da wani sinadari nashi to shi kenan sai uwar gida a buɗe baki da wannan lemu wassalamu alaikum wa rahmatullah sha tuwo na na shayi an sha mm, shagari malam mm. to yanzu kan da dare. maryam bashir bugaji sai kuma wadda ta bada umarnin shirin wato sayi da hamdin sai injiniyan mu ne mr vasco valerish da ibrahim jarwai da yake hada mu da kuma facebook live ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Muryar Amurka yau ta tantance